mutane su ci gaba da yin addu'a Allah ya kawo mana sauƙi yanayin ƙasa da yanayin abubuwa sun riga sun ɗauki ɗumi al'amura sun zo wa mutane ba yadda mutane suka saba ba ko in an ce maka za a waye gari a ce maka ɗan najeriya zai sai litan man fetur sama da naira dubu ɗaya a gidan mai to zai ce wannan kan alaga ta malam ba mai yiwuwa ba ne abin kana jin kaman a mafarki ce ga shi yayi kiran da muka yi muka ce malamai su ji tsoron Allah shi dai lamari na shugabanni ita matsala kafin annabi ya bar duniya da bai faɗa maka ga cuta ga magani ba to da in ya faru sai kai tafa gauniya duk abin da ya shafi yadda za a kwashe kuɗin ƙasa da waye wallahi duk annabi ya ba da labari ya ce ba a di asara ya ce za ku ga handima da babakire a bayana amma manzan Allah ya ce. cewa yi fasbiru ku yi haƙuri kun ga haƙuri da wannan abaman da kuke gani ɗaya daga cikin fa'idar safa annabi ya ce ku yi haƙuri hatta talƙauni alal wannan haƙurin zai sa ku haɗa akan taukin kausara eh? shi ya sa muke ce muku ku yi haƙuri yin wannan haƙurin shi zai za a haɗu da manzan Allah a taukin kausara annabi ne faɗi wannan yanzu annabi musa lokacin da al'amura suka rikici suka lalace ba fir'auna yana daga cikin shugabanni matsayata ba waɗanda ake buga misali da su ko bai ciki da al'amura suka rikici suka lalace shi ba ma maganan a'a shi ke kamawa da kansa ya kashe haka ƙwar'ani ya faɗa ya zabbihu abna'ahum wa yastahi mi wa ne sa'a amma da mutanen shi da mutane suka zo suka same shi suka ce masa ga halin da suke ciki maƙala musa li muhimmi ya ce musu inu billahi wasu biyu ku nemi taimakon Allah sannan ku ainihin wato ya haƙuri ba haka yi haka ce musu ai ya ce musu su nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala su ainihin wato ya haƙuri abin da ya ce musu kenan tun da ai farko Allah sai da ya ce wa matan ƙimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ya ce mutu fir'auna da mutanensa ba ko me yasa kuke ƙin kuke ɗaukan mataki a kanmu mu da duk wata azaba sai dan mun yi imani da ayoyin Allah yayin da suka zo mana da ka rabbana afriga alaina sabaran Allah ka kwarara mana haƙuri wa musulmi na, Allah ka karbe mu dai muna musulmi abinda muke so kenan to lokacin ne Allah sai ya ce wa qala al mala'u min qaumi fir'auna manya manyan gari daga cikin mutanen fir'auna sai suka ce atadru musa wa qaumahu yanzu ka kyale musa da mutanansa da yufsidu fil ardi dan yi banna a gyaran kasa kaga offside dam annabin Allah yanzu ana tuhumarsa da wai mabannaci ne banna ya kawo da raka wa alihatak ya kyale ka da abinda ake bauta qala sai fir'auna yace sanuqattilu abna'ahu nuqattilu ba kisa ba mujarradi mugun kisa na ƙare dangi za mu sa'ai wa nastahi nisa'ahu sannan mu rayi mata wa inna fawqahum qahirun yace wala sai mun nuna musu mu muke da ƙarfin mulki sannan ake cikin wannan yanayi mai annabi Musa yace ce Allah sai ce kala Musa li qaumihi ista'inu billahi wasbihu yace musu ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri kaga yanzu wanda muke ce musu su yi hakurin nan dauki irin azabar da fir'auna ke wa mutane a lokacin annabi Musa da kuma ce wanda ya siye me wallahi da annabi Musa yana nan watakila shi ma sai sun ce ya karbu tunda ya ce su yi me su yi haƙuri kuma annabi ma abin da ya ce kenan a yi me yanzu da muka ce a yi haƙuri wasu suka zo suka ziga suka ce kakku yi haƙuri a yi zanga-zanga yanzu ba ana maganan cewa an kama sama da mutum dubu ba a kurkuku daban-daban an kulle duk wannan fa suka zo suka tunzura ɗin nan fa wani ma suna ƙasashen waje da aka tunzura yanzu aka kama ran da aka sa kotun tafi da gidanka bayan an kama su dan Allah waye ya je ya tsaya ya ce sai an saki yaran nan kaga wanda ya tsaya to yanzu wanda yake rayuwa a waje sanda muka ce ya haƙuri yana fita ya buga buga duk da yadda rayuwar take da kuma yadda aka kama shi aka je aka garkame wasu ma a kamun an ce ana zargin su da cin amanar ƙasa don sun daga tutar wata ƙasa kuma shi cin amanar ƙasa a hukuncin ƙasa kisa ne to kaga wanda duk aka ce kuma yayi laifin da a doka aka ce hukuncin kisa ne to ba kowa ma zai tunkara ya ce bari ya je je karɓo shi to kaga shine annabi Musa ya ce masu ista'inu billahi biyu ku yi haƙuri ku nemi taimakon Allah innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi ƙasa dama ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya ga dama wal aqibatu lil muttaqin ƙasa dama kyakkyawan ƙarshe duk yadda za a je a dawo ka yi haƙuri inda kana da tsoron Allah me kake nema a duniya Allah ka sa ka kyakkyawan ƙarshe ita duniya wanda ya ci ribar zamanta wanda ya batta alaƙasa da Allah bata lalace ba duk mutum abin da ya ci ko ya sha ko ya gina gida mai kyau ko ya hau mota mai kyau na rantsi da Allah inda ya bar duniya alaƙasa da Allah ta lalace bai ci ribar zaman duniya ba da ya faɗa masa haka ƙalu suka ce uzina min ƙabla an ta'tina wa min da maji jitana tun kafin faka zo ake mana azaba mana tun kafin a haifi annabi Musa ba har aka haife shi har ya girma har aka ba shi annabta shine kafin ya zo duniya da bayan ya zo duniya har Allah ya naɗa shi annabi ƙala sai ya ce musu asa rabbukum an a aduwakum ubangiji ya yi kusa zai hallaka maƙiyanku sannan wa kun fil ardi ku kuma zai ɗauki shugabancin zai ba ku. fa yanzu yanzura kaifa amalin za a gaya za ku dala a shekara takwas ɗin da ta wuce a baya ba akwai waɗanda suka ce a baya ba an lalata ƙasa ba a iya ba su a basu sun iya dala wayancan da suka ce sun bata asa rabbukum an yi a kuma ta yi aiki ko bata ba Allah ya kwace mulkin daga hannun waɗanda suke ganin makiyansu ne an ɗauki shugabancin an basu ko ba a basu ba yanzu fa yanzu da kaifa an ga su kuma ya za kuma an ga yadda suka yi a shekara takwas yasa na faɗa takararin wa miraran inda a ce akwai wasu mutane da ya kamata su tashi su ziga mutane a halin da ƙasa take ciki ba wanda ya cancanci wannan sama da mu amma saboda Allah muke duba da makomar ƙasar sai ba mu yadda mun yi wannan ba saboda kai kana gidanka kana zaune sanda muka hango ga abubuwa tashi muka yi kusan sama da wata biyu na ɗauka arewacin Najeriya nan kusan kaf sai da muka zagaye ta jiha bayan jiha a nan kuma me ba mu faɗa wa mutane ba wani baƙin jini ne ba mu yi ba sannan muke ce muku ga matsala kaza yi hankali ai a lokacin wasu haka suke cewa kaya aka ba mu saboda ba dama kai magana ka saba mutane sai ce kaya ka rungu eh? haka su mutane suka yi ta faɗa eh? to amma saboda muna duba Allah ne da kuma makomar ƙasar da kuma koma al'ummar shi yasa yanzu ba za mu shiga cikin wanda za don wata matsala ta faru ba sai mu ce to a yi ta tunzura mutane a yamata ƙasa don ka ina kira ga malamai su ji tsoron Allah su sani cewa akwai amana al'umma a wuyansu babu wani mutum da zai ce ƙasa tana tafiya daidai amma fa ba yanzu ne ƙasa ta fara tafiya ba daidai ba haka ne kowa ya sani kuma wani abin namu ya fara ɗaukar ɓangaranci da kuma ƙabilanci to mu ba za mu yi bangaranci ba kuma ba za mu yi kabilanci ba yanzu na faɗa a karatu shekaran jiya na ce yanzu nan cikin duk wani magidanci da yake da motarsa lafiya lau ya hauta ya tafi wani guri sai ya je kawai ya faka mota sai a ce an riƙe motar me ya faru sai a ce ai wani wanda yake da alaƙa da shi ya ci bashi saboda haka yanzu an riƙe motar a madadin bashin da ice tsakaninku da Allah akwai mutunci eh to ita kanta fa gwamnatin tarayya ta samu kanta yanzu a wannan yanayin sai na ce ku bincika cikin satin nan yanzu ko wannan watan dala jiragen gwamnatin tarayya guda nawa suka je kasashen waje aka riƙe dalilin shine wani ya jingina da gwamnatin tarayya wani gwamnan wata jihar ya ciwo wa najeriya wa jirgin shugaban ƙasa ya sauka wata ƙasa an riƙe jirgin akwai matsala ko babu akwai to amma tsakaninku da Allah bashin da aka rike wa shugaban ƙasa jirgi a wata ƙasa dan Allah shi ya ciwo bashin ko wani ne ya ciwo mai ya za a yi matsala ta faru a ƙasa ga mutum goma suna da hannu a ciki don Allah mun yi adalci don muka ɗauke mutum tara muka mayar da su gefe muka ɗauko laifin mutum tara aka ɗora mutum ɗaya yanzu da ya zo cikin ƙoƙarin da ya gane cewa ciyamomi na local government dinnan a gurinmu ciyamomi na farko da kansuloli mun san ƙananan aikace-aikace a unguwa da kwalbati da waye dala kansuloli da ciyamomi suna yi ko ba sai suna yi amma daga baya fa da wannan shugaban izo ya fahimci ɗaya daga cikin hanyar da in ana so a samu sauƙi wancan tsarin na ciyamomin ya zama suna da alaka da kudaden su kai tsaye da kansiloli kan tsaye dala wayannan gwamnonin bai kai su kotu akan wannan ba an yi yayi winin a kotu ko bai ba to me yasa mutane suka ja baki akan wannan duk suka shiru me yasa mun faɗa musu muka ce waɗanda zan iya faɗa ma na ce musu yanzu dala da aka kasa control ɗinta ta hau tashi ta sauka kasuwar ɗanyen man fetur a duniya da in an haƙe shi in an ɗauka an ji an siyar da shi a wata ƙasar abinda dama hada-hada ake hada-hada ta dala sai gwamnati ta shigo da dala in ta haƙi ɗanyen mai ta yi ta siyar to shi wannan kafin ya zo wani ya siyar da ɗanyen man fetur ɗin na shekara uku sai an yi shekara uku ana haƙar ɗanyen man fetur ɗin ana fitar da shi a bashi shi bai da dalar da zai shigo da ita ya za yi ya za yi ya zo ya ƙara me ya cire subsidi na aikin hajji wancan da ya cire aka yi magana ya ce Allah ya ce liman nista da ilahi sabila eh to ai Allah ya ce <laughs> ga wanda ya samu ikon zuwa duk fa muna nan ba mu mutu ba da ranmu ya cire subsidi na aikin hajji cewa muka yana da gaskiya ko abin ya shafi addini tun da dai shi ne duk aka zira abin ido ba abin da aka yi soyayya ce ko <laughs> shi wannan ɗin da izo a haka ya ɗauko biliyan casa'in ya saka a matsayin gudunmawa tawa ta aikin haji ku yi muƙarana yanzu na faɗa na ce kwanan nan da ya ce ya ba jihohi tirela 20-20 na shinkafa wasu da suka ce an rena musu wayo yanzu kamar kaduna tirela shinkafa 20 mai za ta yi to yanzu dan allah da wanda ya ba da 20 ɗin karan farko bayan ya ba da kuɗaɗe ga gwamnoni cewa su sai shinkafar sun siya ba su siya ba wallahu a'alam da wanda har ya tafi a shekara takwas bai taba ba kowace jiha ko da tirela ɗaya bai ce a raba da Allah ya fi dama dama eh ai ba za ka haɗa ba na yi magana malam usman ranar nan ya sani wani ya turo min sako ta murya amma dai har yanzu ban ji fibra ɗinsa malam usman da na ce shi wanda ya gabata ko da ya zo ya samu subsidy kalanzir naira hamsin ne lita galan ɗari biyu da hamsin kafin ya tafi sai da galan ɗin kalanzir ya koma dubu biyar da wani abu sai aka ce aiwai ba shi ya cire ba to amma dai tun da dai magana ake ta ilimi to yana buƙatar da Allah a faɗa mana a ilmance wani lokaci ne aka cire shi ya cire subsidin gas duk muna tsauni eh shi ya zo ya rufe mana bodojin nan a shekara takwas kuma kun san rufe bodojin nan yana da alaƙa da rayuwarmu da alaƙan tattalin arzikin mutane da yawa a yankin nan tsakaninku da Allah shi wancan in ya ƙi buɗewa laifin waye laifin wanda ya ƙi buɗewa ne ko laifin wanda ya fara rufewa eh? ita ce maganar da muke so ni irin waɗannan halin da aka shiga ciki damar da nake so malamai su amfani da ita a kalli halin da aka fada ciki ba wai dama ba matsalolin bane kawai aka zo aka tinjimawa akwai damawa matsalolin baka san ta ina suke faɗi ba suke zama haka yadda na faɗa maka kaɗan daga ciki ne to ɗai daga ciki shine ko kaƙi ko kaso shi dai mutumin nan a haka haka wasu suka zaɓe shi ba haka aka yi ba ko ba haka aka yi ba ko ba ku wanda sun zaɓe shi ba to tun da <laughs> an zaɓe shi ya riga ya zama shugaba ya zami a yi haƙuri a raka shekara hudu <laughs> eh tsora shekara biyu da rayu ko <laughs> to a ta'amurin lahi ko to a maimakon a ce bara a tashi a yi rigima a yamata ƙasar in ana ganin wannan ba daidai ike tafiya ba kuma na faɗa yanzu duk da waziri ba waziri muka yi ma? da fita obi bayanan su ne wanda suka samu ƙuri'u mafi yawa ba daga shugaban ƙasa da aka faɗa sai waziri sai fita obi to duk muna da maganganunsu da murya da komai kowannensu da alkawarin cewa shi ma in ya ci zai cire subsidin ta rai kowannensu wazirin shi ma inda shi ya ci ya alkawarin zai cire subsidin fita obin shi ma inda ya ci ya alkawarin zai cirewa to ya rai